nam mana yake cewa da ikisibi zauje ki wato ki nemi yarda mijinki ki nemi mi ki nemi yarda mijinki rida zauje ki miftahu miftahu sa'adatuki miftahu sa'adataki waton yarda mijinki wani mabuɗi ne na samun jin daɗin rayuwarki duniya da lahira ku saurara ku ji nan akwai wani abin da ya kamata mu lura kun gane ku nan da kuka zo a gaba ɗai samun natsuwarki da kwanciyar hankalinki wallahi shina nan tare da yardar mijinki haka ne ko ba haka ba ina ba ku misali idan ya kasance kina cikin jin daɗi da kwanciyar hankalinki ke da mijinki to baki da damuwa wadda ta kai kolin kolin damuwa amma in ya kasance baki da yadda da mijinki ko kuma mijinki bai yadda da yadda da ki ko ke koma da ke da ke da ke da shi kuna shina gehe kina gehe wallahi babu jin daɗi a gare ko akwai shi babu jin daɗi wallahi jin daɗin ki wallahi ya rabu don shi na matar da ta kasance mijinta da ita da shi sun kasancewar kasa abokan juna to ta hiki jin daɗin rayuwa haka ne ko ba haka ba ta yi kijin daɗi da kwanciyar hankali amma in ya kasance ke mijinki da ke da shi sai a hankali ana nesa nesa da juna to wala ke baki san daɗin aure ba ko ke sani mallan ya ce rida zau jiki biftahu sa'ar jiki fafuzi bi daki bi dahu fa innahu dariqatuki ila janna ki kokari ki samu wannan rabo na yarda da shi saboda hanya ta ce zuwa aljanna wani kwanakin baya wala sai dai ban tausayi shi ƙarshe yana ɗan ɗarin mata ta yi tana sha mai toka wani ɗaya batar hankali wai ita kullum sha mai toka ta wai shi ke ke samun miji ka toka wai to mi an kai kenan wai shi na wai don ɗaya wani abu ya shiga duk ya shigo sai ya tukun da rai sai da kira da ni zo mun ka zauna ni ta mata faɗa amma duk da haka nan wala boye Allah na saboda kai tana kangarara raka hon haka wala watar mata watar mata sai a hankali ta bari ke sai da ya kai ga ya zamna ya faɗa mata ya yi mata kwas ya yi mata dumuwa. kai ga ba haka kamata ta bari ya ta kasance ba mijinki matsawo baki mai biyayyar da'a wala baki samu abin da ka bukata gare shi amma ke ga in kire mai biyayyar da'a ki ne mai abin da yake so wallahi da tabbata miki to ba kai ba haƙa wa kuke samu haka ne ko ba haka ba sai mun leke cewa qala nabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sai sama ya ce ayyu mamra'atin ko wace irin mace watan eh, matat wa zawjuha an haradin tan mutu mijinta yana da yadda da ita dakhalat aljanna ta shiga aljanna kun ga da yawa matar da karasuwa sai bai zai ce wallahi ni ba ta da laihi gare ni shi ta yaji ko ta yi ba amma wannan mata ta ka mutuwa sai kasance ma ya ji daɗi ya ji daɗi ya rabu da ƙaya ya rabu da musiba ya rabu da bala'i Allah ka tsare mu to wallahi haka zama haka in kin zama haka wallahi kika sai a hankali Mun zara sai sama gashi ya faɗi cewa duk matar da ta mutu mijinta shi da yarda da ita ta shiga aljanna ai aljanna ce akwai wani kauri da a dawudu alaihi salam yake cewa almar'atu saliha mace ta kwarai ka tajil murassa zahabi mace ta kwarai kamar wani hulla ce ko wani kambu ne wanda an liƙa mai zinariya kullama ra'aha zawjuha karata ainihu duk lokacin da mijinta ya ganta sai ya ji sanyin idaniya ta yi wallahi in ya kasance mijinki yana tare da ke amma bejin ki ya diba ki ya ji sanyin idaniya ya ji sanyi ya ji daɗi ya ji cewa yan baki nan yana cikin jin damuwa to ke kan ya kamata ki gyara amma idan ya kasance yana jin daɗin ki yana jin kwanci hankali da ke to la ke ke sa'a rati imra imra'atun zawjaha fil manami wata mata ta ga mijinta a cikin bacci tsara ku cikin kwana ta bayan ta kwanta sai ta yi farkin mijinta ba'ar fatihi bayan ya rasu wa jarisun a mamun hujratin yana zamne gaba ga wani gida mugulika wanda gidan nan yana ruhe min hujjar janna da cikin waton gidajen aljanna sai sai mulki ne gashi nan yana wato yana gaba ga wani gida wanda shi ke ruhe ne daga cikin ƙohohin gidan aljanna fasa'alatuhu sai ta tambashi a cikin horkin a cikin kwana liman haza wato shi wanga gidan da na gani ruhe wai nawa na la hawla wala quwwata illa billah fa qala sai ce hajihi hazihi hujra wanga dakin da kika gani wanga gidan da kika gani laki na kina cikin kwana lattar hulaha imra'atun gairiki babu matar da za ta shiga in baki ba ni an dalili la'anni kuntu an kiradin saboda ni na yadda da ke haka ta yi mulki to wanga misali ne da alama na cewa idan mace ta yadda idan namiji ya yadda da mace haka za ta kasancewa cikin yarda Allah subhanahu wataala shi manzo Allah subhanahu wataala cewa aljannan miji tana karkashin kawa aljannan mata tana karkashin kawa miji ba ko manzo Allah bai faɗa ka ba shi mun ci hakwai dauka abin halal eh to Allah ba ku ikon yi mura ɗa'a faƙala sai eh, ta zawajat imra'a ga wata kuma ta zawajat imra'a za ta dinin wa hulikin wata mata ta auri za ta dinin wa hulikin min tajirin min tujari ita wata mata wadda take ta kasance za ta dinin wa hulikin mai addini ce kuma tana ɗabi'u masu kyau kai wato in kina in kana bida kwalliya bisa kwalliya in kana bida ado bisa ado in kana bida kyawu bisa kyawu in ka kai ga mata da an ka ce tana da kyakkyawar ɗabi'a kuma tana da addini wallaha an kai ƙarshe ko ba kai ba ƙarshen ƙarshe dan shi na manzo Allah ce ina baka shawara ka auri abuciya addini ko ma ta kasance tana da kyau inda ta kasance tana da addini to alhamdulillah an haɗa kwalliya bisa kwalliya a ce ga ta da kyawo ga ta ma'abuciya addini ga ta da kyakkyawan ɗabi'u shi an haɗa ko ba haɗa ba to amma ke kira ɗan duk nunu kuma a ce ba kyakkyawan ɗabi'a wani an samu matsala shin wai ba ku san da cewa kyawawan ɗabi'un mace sun hijan mutane sun hijan wasu masu hankali ba bisa ga kyawunta haka ne ko ba haka ba wasu kyawawan ɗabi'u suka dibi wallahi in ki kasance wallahi mi kyawun ki in dai baka da kyakkyawan ɗabi'a to aikin banza ne haka ne ko ba haka ba jiya jiya wani ya zo isko ni muna hira da shi mun zamna sai yake ba ni labari ya ce kabu kama shi kai ya ce wallahi wata mata ya ɗauka matan nan da ɗauka abinda za a cewa son kowa kin wanda ya rasa ya siffata ta cewa tana da kyawu amma wai sai ta kai ga mai magana saboda abin ya shiga cikin zuciyar abin ya shiga cikin ranta ma'ana tana cikin damuwa ta kai ga mai magana cewa wai kai eh, ta take ce mishi wallahi eh, tana cikin damuwa wace irin damuwa miji uku ta aura har yanzu ta dace ba miji nawa miji uku ta aura suna ta suna hira ya ce wallahi ni abin da ke baki shawara wallahi ki daure ki yi kokari ki yi hankuri ki zamna saboda duk yanayin duniya ga haka shike ya ce wallahi mace shawara ta kai amma ga dukkan alama kila rashin tarbiyyarta ko rashin ladabinta shi ya kawo mata haka to yanzu Allah in ba haka ba yanzu ke da ya kamata a ce kyawun ki ya jaki ga ke juya miji irin da ki gada ma wai take ce mai yanzu tana cikin dama mijinta ta yi tashi amma ya biyo ta wai ta yi tashi amma ya ƙi biyo ya bi kwanta kuma shi mijin nata shina da wasu mata biyu bacinta an tashi kuma tashi ba to yi ce sai shi wanda ba Allah yake ba ta shawarar cewa ni ina baki shawarar laki ke kokari wallahi ki bi hanyoyin da ke komawa yau duniya ga wala sai a hankali yi ta koyi ta abin ganda kun ka ta ce kyawo ba shi ne abin da ka ta kasance mai ɗabi'a mai kyau mai abin nan da yawa za ka isko cewa wallahi mace ga wata mai kyawo ba ta yi aure ba amma ga wata mara kyawo ta yi aure ni ka sa haka ana samu ko ba samu da yawa aka samu haka saboda kyakkyawan ɗabi'unta sun jata ce wance wallahi akwai kirki amma in Allah sa kira da kyawun kira da kyawun ɗabi'u kira da addini to shi kenan ke haɗe ina na muke ita wa gabo Allah ta kasance mai addini ta kasance mai kikawar ɗabi'a sai ta auri wani tajiri ta wani mai kuɗi cikin masu kuɗi hatan mu bi hidimatihi ta kasance tana himmantuwa da yi mishi hidima duk abin da ya kamata yake so duk abin da yake so sai mishi wata saharu min ajilihi kai tana ma iya zamnawa ta kasa yin kwana kila yana bukatar shi kwana ta lallashe shi ta yi ta kashe kwana saboda shi ɗai shi dai shi kwa shi kwanan famari da yau sai wata rana ya rashin lahiya fajar sa ilaihi sai ta zamna ta zamna inda shike dai yadaihi wa rijlaihi tana sumbunta kawahu hune da hannuwa nai irin ladabi haka da biyayya da ɗa'a. wa tabki la'alamihi tana kuka saboda irin damuwar da ya shiga waka ita amma ta kware ko ba haka na ba waka ita amma ta mai kirki ku kasance mace wallahi shekaran jiya muna ta da wani ce min wallahi shi rai mata ta ba ta sai ne shi nu Allah ta samu Allah ga a ce mace ba ta miji irin wanga yana a cikin tsadar rayuwa a ce wai ke yanzu ba ki iya tausan miji ki ki da dan mara hai ne mai wayawa ya dawo kuma ki bata mai da ki mai dunwa Allah samu dace sai aka ce mata wai ke dan me za ki kira wahala kanki hawani ala nafsiki sauƙa sauƙa maka ki faqad eh, awshakti Allah ke wallahi ke kusa ke halaka faqala sai tace af'alu zalika li anni arda zawji li anna rida zawji alayya babu min abwabil jannah tace ni ina yin haka saboda yadda mijina wata koha ce daga cikin kohohin aljanna la uridu al min bana bana bukatar ya kasance Allah shi hana min wannan kohar cin koyon aljanna kaga ta kace mace mai hankali kenan to iya kasance mace tana da wannan hankali tana da wannan nazari tana da wannan tunani to sai kasance ta samu kwanciyar hankali ta san da cewa gidan auren ta bauta ne take yi ibada ne take yi aljanna take bida ko da an sha wahala insha Allah za a sha daɗi gobe tunda da duniya ba ta ɗorewa haka nan an an ce al'ayyamu duwalun ko abubuwa suna jujjuyawa wata rana a sha ni ita ga boye Allah da nake wada muku ta yi kokari kun gane ku saurara mijinta ya karfi shi na kyauta mata shi na dan ana dan jin daɗi an ji daɗi na kai to yanzu sai Allah ya kawo jarabawa abubuwa ne su dan tsaya albashi ne wani bangare ya dan tsaya wallahi sai ta kama ta sama da hankali shi wakata da imani bai ka ta kasance ta kasance haka saboda wallahi abubuwa na jiya Allah ya sa mu dashi subhanakallahumma bihamdika Domin saduwa da shirye shiryen mu da muke ɗorawa da na subscribe. Ka danna ƙaraurawa don samun shirye shiryen mu da zarar mun ɗora. Muna godiya da kuka kasance tare da UBKK TV.